Ranar 21 ga watan Fabrairu rana ce da hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya da kuma fasaha da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar inganta harshen uwa a duniya. Taken bikin na badade shine amfani da harshen uwa wajen koyarwa ta fannoni da dama. Farfesa Abdallah Uba Adamu shine mataimakin shugaban jami'ar ɗaukan darasi da gida da ake kira National Open University of Nigeria. Kuma ya bayyana mini mahimmancin amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu idan amfani da wannan harshen uwa wajen koyawa yara yana da amfani sannan kuma da kalubale amfani da ne shine daɗa inganta mahimmancin harshen uwa ɗin ga yaro da jaddada masa akan cewa ko shi waye zai taɓa wato fatar da aƙidarsa sama idan ka lura da yau manya-manyan daulolin duniya da suka ci gaba sun ci gaba da saboda harshen uwa da suke amfani da shi japan china russia da harshen su amfani da shi. Tun ba yau bane dai gwamnatoci da kuma hukumomi daban-daban a Najeriya da kuma sauran kasashe ke bayyana muhimmancin amfani da harshen uwa wajen ɗaukan darasi da kuma amfani da harshen a harkoki na yau da kullum. Masana harsuna dai sun yi ittifakin cewa yara 'yan makaranta sun fi ɗaukan darasi a lokacin da ake koya musu da harshen uwa wato harshen da suka tashi suna ji a gidansu to kowane shawara masanan ke da shi ga iyaye ga dai malam aliyu sidi ladima jami'i a cibiyar koyar da al'adu da kuma harsuna na ƙasa kayan aka ce mother to mother shine yaren da yaro zai fara ji a duniya to shine na gidan a gida family house to in iyayen ba su yi ba bayan da yaro zai yi ya koya dole iyayen su koyar da yaran su yaren su yi yare da su a gida turanci sun fita waje za su ji saboda suna makaranta suka je za su samu eh, abokan abin da eh, za su yara koyar za a koyar za su yara ne wani yara waje amma na gidan iyayen ba su yi ba bayan da za su yi su ji so na gama iyayen kada su ji kunya koyi na kake ka yi yaren da kake hmm. yarenka ma yarenka ko kana cikin teku ne ko ina kake ko a cikin eh, turawa ne ka yi yaren yarenka ne shine zai baka incinka cewa kai wannan hmm. ba nufe eh, ne wannan bayarbe ne wannan ne duka akan to hmm. ina so yayin su yi kokari su yi saboda wannan english da suke suna koyar ma yaran su a gida in sun je makaranta kana biya kudi su je su koya wannan amma wannan ba za ka eh, ba da kuɗin ba kai da kanka kai musu ko za su ji fiji fiye da abin in ba ka yi ba ba wanda zai musu a sakonta na bana domin wannan biki dai shugabar hukumar kula da al'adu da ilimi na majalisar ɗinkin duniya unesco malama irina bukabu ta yi kira ga hukumomi da kuma gwamnatoci daban-daban da su tashi tsaye wajen ganin ana koyar da yara darussa daban-daban a harshen uwa ta yadda za su fahimci darussan da ake koya musu cikin sauri babin ya murya amurka daga lagos